masu karkuwa sun sako 'yan matan makarantar jankebe ta jihar zamfara rahotannin da muka samu daga jaridan punch na cewa an sako 'yan matan makarantar gwamnan secondary school jangebe ta ke jihar zamfara a halin yanzu suna fada mai martaba sarkin anka suna jiran motan da zai gaisu guza babban birnin jihar gwamnatin jihar zamfara ta tabbatar da sakin 'yan matan amma yanzu ba a tantance adadin waɗanda aka sako ba ana kyautata zato 'yan bindigan sun tafi da 'yan matan dajin ne bayan sun sace su a ranar juma'a majiyoyi sun bayyana cewa an ajiye matan a wani daji da ke tsakanin gulbe da sabon birni a karamar hukumar maru a jihar zamfara A makon da ya gabata ne 'yan bindiga sun sace ɗalibai da ma'aikatan kwalejin kimiyya ta gwamnati da ke Kagara a jihar Neja. Gwamnatin jihar Neja ta ce ta biya kuɗin fansa ba kamin a saka ɗaliban da malaman. subscribe domin samun labari da ɗumɗuminsu.